kyakkyawan mu'amala dai wani abu ne wanda ke da matukar mahimmanci a rayuwar al'umma a bangaren addini da kuma al'ada sai dai a sakamakon yadda. al'umma da dama ke ƙoƙarin yin burus a harkan kyakkyawan mu'amalan shirin gari ya waye ya garzaya inda muka ji ta bakin wasu ɗalibai waɗanda suka yi mana ƙarin bayani dalilan da ke kawo dakushewan kyakkyawan mu'amala da kuma mahimmancinsa eh, miracle blues kin san abin da ake ce ma alaka ko mu'amala ok eh to Ah, da wani magana za a iya ce da shi cuɗanya ko kuma a ce tarayya ko kuma mu'amala da mutane to ya yanayin mu'amalanki da mutane yake a cikin makaranta musamman eh, classmate ɗinki wanda kuke zamantakewa a cikin makaranta eh to ni gaskiya ni ban da matsala da kowa because in kama duba za ka gani mi um, da turanci muke ce jovial mm. bana duba wai and me in kama gya wasu ma wani christian ce ma ana ce da karya ne mm. wasu ma suka sa min um, suna wai amira mm. ko kuma su ce mun maryam domin ni bana duba bani da bambancin nan ina duba kowa dukan mu ɗaya ne kuma abin ɗaya ne ya kawo makarantar nan kuma idan mun hada kanmu waje ɗaya za mu achieving za mu ci mu burin mu eh. so so ina duba ba wani maganan wai wannan ai ba dan wana bane ko kuma wancan ba na bane ko kuma in ce a'a wannan ya fi ni ko wancan bai fi ni ba ai dukan mun zo domin mu koya ne so ya kamata mu ma a tare ko kuma kan mu yi maganan ko wannan yana da kuɗi ko ni ban da kuɗi ko kuma wannan tafi ni ko kuma a'a in muka siya tare za mu zo kuma za mu samu abin da muke nema ito eh wasu ba daga wajensu ba ne ya zo ba wasu in ka duba za ka gan daga family background ɗinsu ne da mai yiwuwa aka ce musu to tun da ɗai wannan ba daga addinin ka bane sai ka yi a hankali da shi kamar akwai wani da muka yi magana da shi shi from the east ne from anambra state sai ya ce ai duk da zo daga kaduna shi bare iya tafiya da ita ba domin shi a ganin shi wai dukan mu yan kaduna nan wai mu irin daya ne mu kuma musulmai ne sunana maryam muhammad kyakkyawa alaka da muhimmanci da zama da mutane shine mutum ya kamata ya zauna da mutane da zuciya daya ba cin amana ba yaudara babu wasu abubuwa sunana ibrahim sani to kyakkyawan alaka ya danganta da yanayin ka da mutane kuma ya kamata a ce ka yi iya zama da mutane saboda sha'anin rayuwa yau da gobe saboda baka san gaba ba ko mutum zai taimake ka a wani waje kai ma baka san inda ka taimake shi ba to daga bisani ne kuma sake garzayawa cikin gari inda muka ji ta bakin al'umma sunana abubakar bala isyaku kasuwanci ga baki ɗayan shagin akan alaka ne domin idan baka da alaka mai kyau to tsakanin da allah ba za ka iya kasuwanci ba kasuwanci yana ya haɗa dangantaka da mutane daban-daban a kasuwa za ga wannan da yaren shi daban wannan kabila wannan addini daban ya iya kowa da yadda zai zo maka to da haka abin da ya kamata ka zama kana kyautatawa kwastomomi domin ka jawo ra'ayin su zo wajen ka sanin maka ciniki a da yaushe ai bangaren alaka da al'umma shine abu na farko wanda ya kamata mutum ya rika shi ne cire girman kai domin girman kai rawanin tsiya rashin girman kanka shi zai tabbatar da alaka ka wajen mutane ka zama kana mai kyautar zato akan al'umma sannan kuma ka guji munafici ka guji sheri ka guji hasada ga mutane wayannan mutane da kake tare da su ya kamata ka kiyaye ka san wane ne zaka tafi da shi waye ba zaka tafi da shi ba kaɗan daga cikin wanda ya kamata ka tafi da shi idan kana da alaka da mutane shine wanda zai fito ya ga maka gaskiya idan kai kuskure wanda idan kai banna haska maka cewa wannan banna ne idan kuma kana akan daidai to ya cigaba da maka addu'a shine cikakken mutum wanda ya kamata ka cigaba da alaka da shi wanda zai iya haska maka kurakuranka domin ka sunana Ismail Muhammad. Kyakkyawan mu'amala abu mai kyau ne a tsakanin al'umma. Abinda kuma ke kara kawo kyakkyawan mu'amala da wuri babu kaman hakuri Gaskiya idan mutum ya kasance mai hakuri to insha Allahu za a same shi da kyakkyawan mu'amala. Idan dai har ba za ka yi hakuri ba ai dole mu'amala ka ta lalace. Saboda shi haƙuri shine ma tushen kawo kyakkyawan mu'amala. Gaskiya a daidai a ɗan fahimta ta saboda in dai za ka yi haƙuri wani abu minti kaɗan ne ya wuce in ko ba za ka yi haƙuri ba sai a samu damuwar da shekara ma ko jihar ma ko ƙasan ma gaba ɗaya ta karɓa cin duniya dai ba abu mai kyau ba ne gaskiya ya kamata mutane duk yadda suke mu'amala a rayuwar duniya su dinga tunanin lahira yan mu ne yau ba mu bane gobe ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji diya tv gari ya waye waye dukan duhuna yayewa